ce ita ɗai ce wancan ɗakin ya ce mata ita ɗai ce wayo baki biyu wayo baki biyu wayo baki biyu a duniya babu kamar zama na lafiya cikin iyali na ka kaji gaskiya sannan shi haɗi na kansa iyali na ka gaskiya ne biyar ‘ya'yan za ka yi duba baki biyu hmm? wai hamis ya na ganka a zaune haka kamar baka da lafiya kuma kai mai lafiya a tsanka so idiya ba a yau ne yanayin ma ba ka gani ba a wani yanayi ne ma ba za ka nan irin halin da na samu kaina a ciki ga baki ɗaya ya dugun zumamin rayuwa ai ni da na san al'amarin haka yake ai da ban janyo ta kusa da ni ba gaskiya na, to bari in gaya maka gaskiya wallahi tallahi rayuwarka tana cikin haɗari matukar a ce da mace ɗaya zaka zauna baka ji labarin yadda ake faɗa wai mai mata ɗaya aminin goro an ba da wani labari wai masu mata sun zo sun taru a gurin mai mata hudu ya tashi ya kirari ya kirari mai mata uku ma ya kirarinsa mai mata biyu shi ma ya tashi ya yi mai mata ɗaya na tashi sai gauro ya rike shi ya ce kana tashi ni ma tashi za ya kake ji in kai ne a gurin amma ni gaskiya ana mun gashin kuma abin da ake min ban da daɗi kuma a ce mutum bai da bakin magana ha ba mu ya maka gaskiya ka tashi tsaye ka je ka nemo wata matar ka ƙara aure matuƙar za ka ƙara aure to ta nan fa za ka gane cewar wace ce take son ka ka dinga ganin soyayya kala kala kai barin ga ina mai tabbatar ma da wani sabon competition za ka gani suna yi gasa iri iri ka dinga ganin ta kenan amma na ji daɗin zuwan ka wallahi na ji wai abin da ya daɗe yana damuwa na kasa samun shan bakin da na lamarin abin mai kasan sai a hankali su kawai idan kai hakan za ka samu ka zauna lafiya ka ji ka sauyi a insha Allah abin da za a ci eh ɗora ɗan gida Allah ya kai fara wani alwani a amarya amarya an na mutuwa a je gida ka sa sanama na bikin Allah ta'ala wato ka shigo har gidan nawa kana zige mijin nawa ya ƙara aure ko ko kunya ma baka jin ko tsoro ka ji irin saurare ko wani abu a'a labari nake bashi labaru ka ji ko to buɗe da kuma ka to ina so ka ji wannan gidan nan daga ni sai ƴaƴana sai mijina kuma kada na ƙara ganin ka a gidan nan na gaya maka Abubuwa, Sa'idu ne ba. Ɗai ko Sa'ida ce sai ta bar gidan nan. saboda haka ina son da ku umarce shi yanzu nan ya tashi ya bar falon nan a a ido to sai na barin taka ma ka taka mai kaje ina na taka ma kai to shikenan kin yi mun daidai wallahi kin mun daidai tare da kika da haka irin wani zagayen zaɓi zaɓi wuce zaɓi eh, eh, ai ina sane tarko na ina ma ina ɗauka daga baya mara ki sako hannu ki samu iya shi ki kwaɗa ya dame ni eh, ka iya sauraron shi kana jin abin da yake faɗa ah, ni shigo shigo ba zurfi ne masa da yau ya bai san yadda kike a ba bane ya zo ki ga wannan zancen ya dauka ni gara ne duk ya bata su ko hmm. aikin banza aikin kawai na da shi wani zaki dawa ba tun maganin sa Allah mai iko kai Allah ba ki kai ban tunani ga inda kika ci kunu kuwa kamar da ne na ta kama ni. <laughs> wallahi yana dan kwanciya sai bacci ya dauke ni kin san AC a dole a ji san a ji san AC a bacci kasuwa ma da dai ba sa ba ba gida babu a dai boko a gida zana da mama di mama mama na mama na ga ruwa ba a shago lafiya wata na ki sha a hankula ki sai yana da sanyi zai iya kashe miki haƙori haƙorin hmm? tsufa ne din kanka ci haƙorin tsufa mutum ba haifi uwar mai fiyo watan ba ma na san wannan ruwa jin gaya miki balle ke yaushe kika san wannan yaushe kika san wannan ruwa ni za ki kawo wannan ruwa ni za ki maula ki kawo ruwa a a a a hannu ruwa kwaya ɗaya a hannu kuma fiyo wata ni za ki gaya wancan ruwa bane Ya haka baba, daga zuwa ita wani haƙi ce min. Ni ba na so na tashi daga barci. Sannu da zuwa ya kai mama. Sa'adu. Ha, come on zauna a nan. Ina wani mama? Lafiya, da tsara, na tsira. Ya ajiya tana. Shafin ki kalau. Um, su, kai ki bata kayan ki koma ki zauna a kan jira. Zauna a nan. Ina zuwa. Ya aka yi gyara ki kuma mun waya ba za ta zo. Ai sai miki yi koyi ki san da miki. Ki zauna. Oh, ya baki kira da bada za ki zo. Ai ba ta koyi ne. Sun fara zuwa. na ji daɗin ganin sha sha sha kin san yau akwai hira dole ma har ɗaki za mu je mu zauna ki shirin hira kin san ɗaki akwai AC <laughs> maman shi ki tafi kora ta ki gidanki ne take kora ta na ce gidanki ne ko gidanku ne za mu ɗan <laughs> yi magana ne da 'yan mata kin zauna ma na amma dai gidan ɗana ne ko to shi kenan ba dole da ba ina na saba ganin ruwan roba da da lemo a kwalba ai kin da tafi dama duk mutumin da ya saba tsiya dan talaka jikan talaka kalau dole ya baka wulakanci ni fa ba na son cin fuska an ci fuskar take mara kunya ka riya ba dai da Hamisu, kike da gaba ba dan nawa ɗana a gidana a gidan ɗana kike min wannan wulakancin to zai zo ya same ni <laughs> ah, Gashi shi a hannu. A'a Mene miki? Ke gaba ki fiye wata? Ba za a sha fiye watan ba. Oh. ke ba ki san wata fiye wata? Mama dan Allah ki hau. Mara kunya banza mara kunya wofi fitsararriya. Ke ce wunci din. Eh. ke ta kuma mama za mu yi hirar duniya na 'yan mata. A'a ba hirar duniya za ku ba hirar lafiya za ki. Wallahi ki kiyaye ni. Sai in daka ki ni ba abin da ya min zafi. Farha musun zai zo ya samu. Ba za ki minti biyar a cikin gidan nan ba sai na sa ya kore ki. ba dai da maki ba kenan ba kenan ba ku sai kin taka ha kin san nan jiya rage ni ah! na bakki a falo sorry ko ku jim jim jim jim jim wanda ka mashahira ki sha AC <laughs> kuma za ka je ka ce yau ba inda za ka je kuma na ka ci kwalliya ina za ka kwarai da gaske wannan kwalliya ce ne miki ta kike kadai a wannan ki ta kallo har sai kin ce kin kosa mm-hmm. to zo ka zauna to shi ke baki biyu baki biyu to bayan zaman kuma sai me ina so ka bani labari mai daɗi irin na jiya to amma akwai abu ɗaya ba za ki samu labarin nan na afirka ba sai dai na gida najeriya ai duk ɗaya ne ina jin ka bismillah Assalamu alaikum. Na, yana wani? Lafiya. To, to, to ga nan zuwa. Eh, ga nan zuwa. Lafiya? Hajiya ce wata ke son gani na. Mm-hmm. Idan kuma kin ce ba zan nuna kin ga sai na kura. A'a. Kai ma dai akwai son jan magana wallahi. Me wani kaka je kuma? Ka je mana. To ai a'a ai umarni ki shine abin bi yanzu ai. <laughs> Kai da. Baki biyu. Baki biyu. lafiya na kake da ranar nan kuɗin taki mantuwa ta yi ne. A ta ba ta manta komai ba Hajji Azulai. Ni ce dai na ce gara in taso na san ba za ta ce ba za ta yi bayani duka ba. Abin da kai da ita kuma mun yi magana da ita sosai ta fahimta kuma ta aminta. Ai ko ina tabbatar miki tana shigowa gidan nan ta kora min bayani duk yadda kuka kai. Shi au ta gaya miki komai da aka yi. Bugu da ƙari kuma. Eh. Bayan ta gama min bayanin. Na yana aike ta tana fita sai ga ta musu. Abu ya zo? Wallahi sai ya shigo. Na ce to kaji kaji kaji kaji ba yadda aka yi. Eh. Wallahi yaron nan da yake da arziki ne. Ko musu bai bai aminci. Shi kenan. To alhamdulillah. To tun da an ai ya aminta shi ta ma ta amince. To ai eh. alhamdulillah komai yayi. Eh. To shi kenan. Yanzu abin da nake so. Mm. Yaya za mu yi magana shirye-shiryen biki? To in banda abinki hajiya mama gidan maza suke da shirye-shirye. kiri ai na gurin ku. Haka. Ai sai yanda kika yanke hukunci kin ga yarinyar nan ma dai tana gurin ki a takaice. Yanzu da abin da kika yanke kawai da shi za a yi aiki. To to shikenan to ba damuwa. Wallahi. Yanzu abin da za a yi. To. Ina ba nan dai da sati biyu. Hajiya mama an gama. Ina shirya kawai a komai da komai a gama a wuce wurin. To ai shi ke nan ma. Eh, alhamdulillah. Kin ga haka ya daidai. Shi ke nan. Ubangiji Allah mana numfashi. Amin dan da zira. Yi mu gani shi ke nan lokaci yayi. Ba damuwa. Allah ya yarda. A'a, ƙawata ƙawata, ni fa kin ga gaskiya zan yi bashi da ke. sai ki dinga samun rana za ki zo sai in ji shiru ni kin gaba wannan ba kina ba da magani shi ke ni ba zan ƙara da miki kuma a waya <laughs> dan Allah ki zo mana yau Ani gaskiya ki zo yau ki kawo mu to shi nan gobe kin tabbata za ki zo ba na so ne in ta jiran ki ba to shi nan sai kin zo aha Z. To da ba da da sa na kira ka. Eh. Na kira ka ne in gaya maka. Mun riga mun gama shiri ni da Hajiya Zulai. Magana auren nan. mun sa rana sati biyu masu zuwa za a bikin nan. Eh, to alhamdulillah. Dan haka sai ka shishirya duk abubuwan da za ka shishirya nan da sati biyun ko? Ai mama ni kai na hakan abin ya mun daɗi. Na ji daɗi sati biyun da kuka saka. Ka eh. amma ba yi tunani. To amma mama akwai wani hanzari ba gudu ba. Kamar ne ba? Ta Habiba saboda yanda zan na gaya mata zancen. to shi ne ya kike ganin za a yi ne lalle ka zama dusari lalle da gaske abin da nake gani din haka ne ah. wato habiba ta riga ta mallake ka ta shirya ka ka zama mijinta ce ah. har sai ka ka zama da yau zaka ga wa habiba aure ka gaya mata nan da sati biyu za ka yi aure kai tsaye to da kai kwance za ka gaya mata ya ah. to babu wani abu to yanzu to mama a kamar yau din zan gaya mata ko kuma sai an abin ya zo da kai ka sani ko ka gaya mata yau ko ka gaya mata gobe ko ma kar ka gaya mata wannan kai ka shafa mu dai nan da sati biyu ba za mu fasa yawan wannan aure ba muna raye a ba sai an ba sai an mata ba to sai an mata dama kar kuskura in ji wannan lokaci ya riga ya abin nan ka gaya mata kawai direct to shikenan aure zan yi nan da sati biyu shikenan to idan na koma yanzu ko kuma duk yadda ka gani duk yadda ta yi maka daidai matsoraci mijinta ce ta riga ta mallake ka ta ne ka tsoron da ma kake ji to tashi eh, to da shi kenan mm. ka ji wani abu ina jin ki sa'adatu dan Allah ki haƙuri wallahi abubuwa ne suka zo min gaba daya a cakuɗe shi yasa ma kika ga ban yi magana ba Hmm, aikin bani mamaki a ce wai zaki aure ki rasa ranar da zaki gaya mun wai sai yau haba idan aminan takan da kike tsakani na ni da ke Idan Allah ka wata ki ya hakuri dan Allah <laughs> to ya na iya da ke yanzu wa isu irin akwai ne kika fito da su eh to an kwan dai kala uku ne akwai pink mm. akwai fari mm-hmm. sannan kuma akwai black mm-hmm. shipping din za a sa shi da rana farin kuma za a sa shi da yamma bakin kuma za a amma mai da shi baki kuma ina nufin combination oh <laughs> ba wani manyan baki muka yi su mm-hmm. sa'adatu yan albarka <laughs> eh sa'adatu amarka lagajiya kan wannan babban mai kyanke wai ka rasa ran da za ta gaya mu za ta yi aure bai sai yau sanda aka kusa bikin to to babu dai komai tunda dai ta lo kuma ta faɗa miki ai sai ya wuce ai hakuri shi da tashi ki zare kai anko ko anko nawa a ki tafi ki je ina kuma ko nawa ne zan miki ki je ki aiwatar da abin da zaki a barar raka to ko kala nawa ne zan miki uku ne ko hudu uku to babu ko hmm, ba komai ya zai ba to shi ke nan kata baki biyu sani da zuwa yawwa ya naga ka zauna a nan gurin baka shiga daga ciki ba. ai akwai muhimman batutuwa da nake so mu tattauna ne wanda kuma ba na son wasu daga ciki ɗin su ji me zan ambata shi ya sa ma ni na fusan nan ɗin gaskiya ne to ya kawata ta a ah, <laughs> wanki tana na tana jiran zuwanki tana jiran zuwa na mm. ka ce akwai rigima a cikin gidan da muke ah, wani rigima in ban da mafarkin kwanciya hankali samun annashuwa da farin ciki ai babu ai baki san wani abu ba ai wannan haɗi da umma ta gaya min ni na ji daɗinsa sosai saboda akwai abubuwa matsaloli da nake tunanin zuwanki zai warware min shi ya sa na amsa na kuma ce na gode kuma na murna da wannan haɗin da ta yi kada fa ka zuga ni da yawa kai tunanin ko zan iya warware maka matsalolin cikin gidanka sosai kuwa sosai kuwa sa'adatu kin ga akwai abubuwa muhimmai guda uku da nake fata da yakin cewa in kin shigo ni fa mun riga mun yi haihata haihata da su na farko na samu labarin kiwo gwana ce a bangaren girki abinci na gida da na waje ba wanda baki kware ba kai to ina so kullum ya zama na yawuna in dai an tashi sai dai rinka tsinkewa ƙanshi yana cika min cikin kunnuwata da ƙwaƙwalwata ɗanɗano a ce sai dai na ji wannan da na ji wannan na ji wannan na ji wannan na biyu akwai magana iya kwalliya sa sutura kwalisa da ado wannan ke ma baki da nabi a wannan bangaren ina so in ga zahiri a tabbatar min da haka ko dan me ko dan idanu na su warke na uku akwai maganar tarbiyya kin fito daga gidan tarbiyya da biyayya da ladabi da duk abubuwan da suka dace da kuma muhimmiyar tarbiyya ta aure wacce ta dace ba sai na miki dogon bayani ba ke gwana ce a wannan bangare na tabbata abin da nake so a gamsar da ni kishin da yake damuna shekara da shekaru kin san cewar a duk lokacin da sunanki in aka faɗa ji nake zuciyata tana wani harbin uku uku Haba. Haba. Ai murmushinki kaɗai ma kashe min gaɓoɓi yake. Baki biyu. dai ka ga duk yadda abubuwa suke so na ce ah, a duba da jari eh, mita nawa ya kama nan ba zai wuce mita biyu ba mita biyu to a ƙara mita biyu ne wani mita biyu wani mita uku shi kuma daman nan shi eh daman nan din ai ba na baka majin mutum ba ito ai na da ran da ba da ya sa shi ba a canza shi shine to shi abin da ya kamata a cire shi sai a ina mai shafin nan sai a yi eh. koya ta gani sabuwar gida firgici kenan yawwa bai sunan ka a ah, a ha alhaji kenan shi kenan to sai a yi shi amma a yi kala biyu don za ka so ɗin ta gan shi kala kala wanda ina mana da ɗan kala biyu sai a can wannan waye ba. Mm. in dai na saka uwar gida ta gani dole ta firgita a sa ka samun sabuwar gida firgici to an gaba hmm? um, ban gane ba kana ta cewa a gyara waye da waye me yake faruwa a a me launa labulaye sabuwar gida firgici kenan Hajiya ce ta tuno saboda zai duba yin auna labulan nan da ake. Da da da. Da mara. Me ruwan hajiya da gidan da me ruwan ta labulaye da su wai da waye da taga da waye ina ka da su? ba? na san ƙarya kake faɗa min. To fili ka gaya min gaskiyar al'amarin. a sabon lima na jeka ya wani auna jeka kan ya abu jeka jeka waje jira ka fito ya je sai na yanzu hmm, na ajiya akwai magana ko da yake magana ta gaskiya mhm. ajiya ce za ta kawo amarya oh. hmm, shi ne ta shi a zuwa duduba a canja labulaye ba abin da babu a saka dakata hmm. ba hajiya ba idan ba kawuya ce ni bai dame ni ba na san babu wanda zai zuga zai zuga ka sai abokin ka Sa'idu shi zai zuga ga yace ce ka kawo mata cikin gidan nan wallahi to baka isa ba in gaya maka wannan magana a ce domin tuni shiri ma ya riga ya gama ya yi nisa eh, eh ta riga ta shirya tsaf inga da yan da kenta ke jira a zo a aiwatar da abin kai malam na ga ba ka ba tun ba ka da kwasi muke tare da kai saboda yanzu kayan arziki hada ɗauko wanda zai a auna ɗakin amarya ajiye ta ko ni ga tsoho kila ki na tsufa ko. ba haka ba duk da dai na fahimci a irin wannan yanayi ke ba ke kaɗai ba ce amma zan yi ki hankali abin da nake so ki fahimta ki gane hmm. shi wannan al'amari hajiya ce. idan kuma kina ganin cewa hajiyan ba ta isa ba sai in je in mata bayani ba ba ba zafi ba ne ne a ba hmm, wallahi ba ka isa ba ni da kai zan yi ba da ita ba kayi kaɗan ba ai ka in kin yi gidan nan ka gani ka kawo ta ka gani yadda zan zan taka wannan hula haka zan taka ta to shi ke shi ke ni ba zan tanka miki ba saboda yanzu ni na san ba ke duba ba ce ba ka ba zan tanka miki ba amma abu ne da aka aiko sako shine kuma nake shi ke ba ka kawo ka ga yadda za mu sai na kona ka daga kai ai kike ko ko caccaka maka wuta ba komai kana wasa ba komai hajjan ta ta shu ta shu dan dan dan to ai sai riga ta gama komai ta shirya kuɗi ta ware komai ta gama shiri nan da sati biyu za ta kawo abin da za ta kawo mm. To komai zai watsi in gaya To shi Komai sai ya watsi. To shi kenan mu zuba da ni da ke dan ku da ke da ita din. Nan gidan ƴaƴa na ne kuma ƴaƴa na sun sun gaji wannan gidan in gaya. To ku zuba. Aikin sa aikin gobe. Ku zuba da ita. Ku zuba da ita din. Ce na amarya za a kawo? Ye. Ta wannan mata ma wannan ta zama ga wani tashi. Amma za ta ga rashin mutunci ganin irin da Allah zai kawo ta. Thank you. habibu ya na ganki haka kin yi dubin kin zauna ba dan chatin ina ba komai Cin din ba kin fashe ba ba ta sauki ne ba bismillahir rahmanir rahim lokacin da kwanciya hankali yake gidan nan hankalin mu a kwance ni da kai muna zaman lafiya amma da kanka ka sallame shi ka bashi kuɗi ka bashi notice ko saboda haka ka kore shi ba zaman lafiya komai shiru zaka ji a gidan nan Haba Habiba. Haba Habiba. Kin san dai ba abin da na fi so a duniya irin zaman lafiya. Wannan shi isa itin zirani har aka aikata yanzu abin da aka aikata saboda a samu dawwamamman zaman lafiya. Eh? eh? Na san me bari in kira miki yar uwar take ma bai gaisa. Ai ba wani abu ne yar uwarki. Ah Sa'adatu. Dakata malam. Sa'adatu shine sa'a kamar me kina sallah? Ni fa ba na son iya yi saboda kai sabuwar amarya? To ai abin da baki gane ba karamar yarinya ce sai da ta rairaya da nuna wasa hmm? irin na soyayya din nan. Ta kira ta na ganta. To shike. A Sa'adatu. Bismillah. Ya Allah, ka wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ni zaka munafanta ka je ka auro aniliyata ke to kai da kwanciyar hankali a gidan nan har abada har ƙarshen rayuwarka ba za ka taɓa ganin farin ciki ba a rayuwarka to ai gani na yi aminiyarki ta fi zama daidai wacce ta cancanta ta zo ku zauna tare da ita saboda za ku samu fahimtar juna za ku yi riko amana da gaskiya za kuma ku ƙaunaci juna fiye da yadda ba a zato ko ba ka bane sa'adatu da aminiyata ne zaman kishi da ita wallahi har abada har ƙarshen rayuwa na ba zan iya kishi da ita ba habiba habiba abunda abin da nake so ki kwantar da hankalinki wannan ba wani abu ne. ni a matsayina na mijinta na san wani kaso mai yawa dangane da ɗabi'unta da halayenta haka zalika kamar yadda nake tsammanin ke a matsayin ki na aminiyarta ke ma kin san kaso mai tsoka a cikin halayenta haka yawwa so da sannu insha Allah za mu warware koma a ci gaba da farin ciki da abin da ya faru jiya kin hana ni bacci assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam amarya amarya a wani zaune da dai na shi to sannu ba mai gidan bai tashi nan da ai ya fita to ina an samu kama saboda kai ne amma gaskiya na yi fushi a ce tun lokacin da muka yi aure sai yau ka cikin gidan nan. ya hakuri ai abin da ya kawo ni ke ne da ma ya yi zamu da su ɗan shawar da shi su ne da na so a ce na sami sai ku tattauna maganganu. munafiki da ya kawo ka munafikin Allah ta'ala. uwar gida sarautar mata. da ta mu ba man na daɗe ina jiran ka. Sai gashi Allah ya kawo min kai har gida saboda haka yanzu ma ka zo ka haɗa munafunci ne ga yamin. Yaya? Aba. Me kike cin mutuncin sa haka? Ke, ta ba ni da mutunci dukan ku ina da ciki mutun ci kake kamar in kashe ku yanzu da alamu. Aba Habiba. Ina matsayin aliyu da suke yi kamata a cikin zo kina gaya min irin wannan ko bi na kike ba Za ki zama mai ba a cikin wannan munafikin ya sha?

hajiya ce ni hajiya na rasa gane da ni na rasa gane da ni ni ka zo ka atisa na gaba sai in mm, in mm, hajiya hajiya me yake faruwa habiba hmm? wallahi ba dan kin bin maganar mahaifiya annoba bane da masifa wallahi da mun yi fito na fito da maganar da hajiya ta gaba na me kenan kan magana wannan yarinya mana abin da na gaya mata shi yanzu zan nana ta miki na faɗa ma hajiya cewa ni har yanzu har zuwa magana nan da nake miki ban ga wata 'ya mace da za ta tusge ki daga matsayin da kike da shi a cikin zuciyarta. Eh, kai ba ka sani na daga an tusge ni a cikin zuciyarka tunda hajiya ta je ta auro maka wannan matsiyaciya akan me za a zo a jijjige jijiyoyin da suka haɗe suka zama 'yan biyu suka haɗe ma juna akan me farin ciki da jin daɗi da annashuwa da iwan za a mu shekaru masu yawa ake neman a tarwatsa shi akan me za a zo a raba mana farin cikinmu da su da kauna ni ke nake so a zuciyata kuma sun san da haka duk wani ma'adoki da isan ni ya san cewa ke ke ce tawa ni ni ne naki akan me za a nemi a kawo mana wani kutse a ciki ba shi to ka aure ta wai baki lura da wani abu ba me kenan kullum a makara nake zuwa ɗakin ta kuma asuba fari nake fitowa ke baki tambayi dalili ba ina zan tambaya ango ai warin kashi take yi hmm? warin kashi ne da ita Waran da shi. Wannan shi ne fita. Ai kaɗai ni na san abin da nake shaƙa in na cika. Aye! Hajiya an tafka babban asara. Asara ko ba ɗaya ba. Hmm. Ni lafiya ta ma yanzu nake ji. To kullum fa ciki na a kumburi banda ake sai da iska. Ka je asibiti don ba za ka zo ka goga min ba Allah ya gani. Ina cikin takaici. Ko yanzu mai abu ne. Baiwa fita za ka yi ba? Fita zan. To, zai rafa ka. Allah. Allah. Baki <laughs> biyu in ya shige cikin ɗakin wance zai cikin kwandon wance. Ah. Yau na Ni zan fita nema Habiba. To, Allah ya ba da sa Allah ya labun da kai lafiya. Amin, ya ba wa iya da ransa. <laughs> Kuma daga ciki. Mijin ta kama. A'a, ba sai na faɗar da ke ba. Ki koma ciki so yake da ga shigen. Ba ka da dama to sai ka da. To, a bar ƙawar sai ya Baki biyu. Ado. a babu kamar zama na lafiya cikin iyali na ka kaji gaskiya sannan shi haɗi na kansu iyali na ka gaskiya ne tarbiyar ƴaƴan kuka tambaya ta ma kake da jin da yasa nake yin kuka bayan na ji abin da kuke faɗa kai da matarka to ai abin da zaki murna ne ai ni kai na ai na ji daɗin hakan da kika ji yanzu baki san wani abu ba ita a nata tunanin tana tunanin cewa kin girgide zaman ki a cikin gidan ba bata san cewa yanzu nan kika dasa gindin zama a cikin gidan ba da gaske kake a tunanin ta ba a sallame ki ba bata san ita ce gigiyar ta take sagege duwa a gidan ba da gaske nake ba to karantsi billahi lazi la ilaha illahu haka zancen nan yake kar ki karki kai ki tsara ni yanzu akwai wadda ta kwanta mun a rai kamar ki ah. babu ita ɗuma aka fa take fama ba ba ki tana fama da gaja da gaja da ita <laughs> shi da ni in gaya maka ba wannan shashanci da ni in gaya maka ka ga mazagin ta shine zaka zagaye wannan ni ma kake zagi na to bara ki ji idan baki sani ba cewa yayi kina wari kina warin kashi kina wari kaman ja ba shine ni na ka zo kike zagi na ko wai da wa take ni ai da kai take dan ni bata isa ta yi da ni ba wallahi ni da ni kike ni wai ni da ni kike kai ni malam ka fita daga na ba ni da mutunci dukan ku ba tsoron ku nake ji ba in gaya maka gaskiya idan kai min yanzu na zan soya muku halitta sai dai mu soya juna halitta wallahi a to ka ka ku dakata ni ba zan tsaya na bata lokaci na kuna sa in san maganganu a gaba na ba ko ba ka ba ku ga tafiya ina za ka je ina za ka je na ce kamar ya ta neman hanya zaki dan ka kuskura ka kara sunan sai na sauya maka halitta ka zo

Ko ta ga rubuta A'a, ba ta um, na mahaifiyar ta wace dutse lalle ba ki da mutunci a'a yan nan mara da nake ne na tsanya ko to in an tsanya ki sai ne eh, eh. kun san ba yana da ciwon guriyin na. to ai yake haife mu yanzu ko mun ci. kika zagaya kika aura mata miji na zo ka zauna da ni ko Aminiya ta ke kuma maman Aminiya ko kun yi yanzu ke baka ji tsoro Allah ta'ala kai da Allah ka ta idan baki yarinyar zamani ce ni ma na da ke ganin tsohuwar zamani ce billahi lazi zan yi maganin ki saboda kawai kana ta amanar ki sai a fasa aiwatar da abin da Allah da manzansa suka ce kin ga mama kyale ta ba da ita zaki ba da ni zaki ni ce daidai yake to ni ikon Allah kada ta hana ka shan ruwan sanya a asibiti ko sarki ba ban godiya ko to ba za ka ah, me me na gaji na ya lafiya ana sa'idu haba sa'idu haba sa'idu me yasa za ku dinga yin irin wannan abu ne ku dinga abu kamar wani wasan yara fi sabilillahi yanzu yaushe yaushe yaushe Hamisu yi auren nan aka zo kuma aka sake ɗaukar fito wani kuma wani zancen aure ni ina ce ai tarayya ku da shi za ka tsaya ka kula da shi ka ba shi shawara ta gari inda kaga zai kauce ka dawo da shi hanya inda kaga zai abin da ba daidai ba ka nuna masa a nan haka zaka bi shine daidai ni na ɗauka haka za ka yi masa tarayyar taku ashe kuma tarayya ce kawai duk abin da ya yana so ka san shi yadda ka san mm, mm, mm, wani wanda bai san gabo ne shi kawai duk abin da ya gani yace yana so yadda ka san yaro kankani haka sai ya aiwatar da abin da zai aiwatar kai kana ina ka bi shi ka fi shi kamar lissafi da tunani ai da sai ka sashi a hanya hmm? mama da farko ne ki yi hakuri sannan kuma rayuwata da hamsu ko kuma in ce zamantakewa ta kin sani tun muna ƙanana muke tare sannan kuma bayan mun girma duk wani abu da naga ciwar zai yi ba daidai ba in Allah ya danna kokarin na dora shi akan hanya amma wannan al'amari ne na aure kuma kin san al'amari na aure al'amari ne na Allah kaddari ne in ya zo bayan da za a yi sai ya faru shi da yanzu da ya ga abubuwa sun riga sun yi nisa an ana kokarin ayi yi al'amarin nan namiji. ai na san dama makaddari ne na san komai kaddara ce daga Allah abin da Allah ya kawo shi ba wanda ya isa ya shi amma dai ai ya kamata a duba ne hmm? kuma addu'a kan dama ai kullum a cikin addu'a muke hmm? kullum a cikin addu'a muke yanayin yanda muke tare da shi ba yadda za ya nemi wani abu a gurina inda ina da hali in hana shi. Kwaye kuwa haka. Yarinyar nan shi ne ya ganta ya ce yana sarta. Mm. Ni ko ba da zan yi na iya hana shi. Mm, ya ba za ka hana shi ba mana. Ai ta gida ce ina za ka hana shi kuwa. Ba za ka iya hana shi ba. Ma dai kawai dai addu'a za a ci gaba da yi mana. Mm, ana ta yi ana ta yi ana yi. Masha Allah. Ana yi. Na barki na kai. To. To sai an zo. gida mama. Ya Hamisu ya iyalan gidan duka. Kai, ya tambaye ni wannan guri ne ina gidana. Hmm, Hamisu ke ma da yarinya a gidan ni ma da shi kuma ya tsaya ana tambaye tambayen juna wannan. Suna gidajensu. In ban da abin ki hajiya mama, to tun da ba kya san labarin iyalinki. Hmm. Me labarin duniya? Ke balle kawai ba labarin duniya ba ne ma ya kawo ni. Kuma zance gidan fa Hamisu ne ya kawo ni. Au, ina ba kya maganci ba. Ai abin ne raina ne a ɓace. Wai dan Allah dan annabin Hajji Yazid yaushe aka yi bikin Hamisu. Yaushe aka yi auren Hamisu na abu da ba daɗi waye ba. Wai kawai sai ta so ya zo ya same ni. Wai ni fa aure zan sake yi na ga wata yarinya ina so zan sake aura. Hamisu da hankalinsa kuwa? Alhamdulillah Allah mun gode maka. Wannan yaro da hangen nesa yake. Ban gane ba. Wallahi ja mama. Ai wannan yarinya da ke gani Habiba. Wannan mutsiyaciyar Qur'ani sai da tanan dangi. wa karanta wannan yaro haka wannan lissafi ya hasashe haka ba ni nake sace min gwiwa ni ai abin da ya kawo na dauka da nazo ne miki magana za mu san kuma yadda za mu yi maganin wannan magana ta su daidai a dari bisa dari shekaran jiya na ce gidan nan ba kunya ba tsoron Allah habiba billahi lazi ruwa da aka masa sharo ba kula ta tattune min aka habiba ta kuma rike da duka habiba la na ga ya miki wannan zancen jiya mama sai riƙar na samu na bauchi suka ci gaba da ita da sa'adatu ta ai wannan yarinyar da kike gani idan ba taron dangi aka mata ba hmm. muka hada musu da addu'a wallahi annoba ce a cikin gidan haka daidai ne Allah ya taya shi ba shi ikon yi oh. tabbas to kin ji abin na ya kuma ta kuma ta sanyi a dole kuma ki ta sanyi wannan sai da taron dangi gaskiya Habiba ba ta da mutunci ta Ba ni ba. Mara ba ni da tare na kaman ba ɗana take aure ba. Ki hajiya mama ba wanda ta bari wannan yar. Fitsararriya ce, tantiriya ce ta gaske. Ba wanda ta ragawa. Ba babba ba yaro. Kuma kin bincika can ma gidan nasu ba wani tsofaffin nata ta yi ba. Tunda duk wanda ya wa tsohon wani zai wada shi. Haka ne. Ah. Allah a shirye da mai shiruwa ce. kuma ba mai shiruwa ba ce Allah ya mata yadda duk zai mata. Ubangiji ya mana maganin ta ba. Mm. wato sa'adatu abin da nake so yanzu ki ɗauki duk abin da ya faru a matsayin cewa jarabawa ce daga ubangiji kar ki ɗauke shi da wata manufa ki karɓi kuma duk abin da ya zo miki a ƙaddara da hannu biyu abin da ya faru ki manta abin da zai zo nan gaba kuma ki manta. ai bai zai yi a ce na zauna a cikin gidan nan ta dinga jibgata kamar ta samu jaka ba ai ba baiwa aka kawo mata cikin gida ba a tabbas babu daɗi amma an yi na ƙarshe idan ta ce ta daina ni ma na daina yawwa to a ba wannan ne ma muhimmin zancen da yasa na yi ce ki zo mu zauna ba kin san al'amari duk wanda zai faru haka Allah yake aiko shi kuma yana so duk abin da zai faru ki ɗauke shi da kyakkyawar zuciya da niyya ganin yadda ake ta samun wannan saɓanin ba dare ba rana ba safiya ba yammaci abin yana da mun takaici musamman ma ne a matsayin yadda ma kuke a zuciyata nake ƙaunar ku to na zauna na yi dogon nazari da tunani na ga cewa hanya ɗaya ce mafita wacce za a iya samu a shawo kan al'amarin kowace ta ci gashin kanta. ke gani? zan duba kowa da tafi ki ko wacce bata kai ki ba ko matsi matsakaita haka zan ƙara aure aure a cikin gidan nan to wallahi baka isa ba a tsawon zauna zauna oh dama shine dalilin da yasa na ga yau ka kira ni ba wannan salon da kake sa ka kira ni sa'ade kai tsaye Ai shi na ga hanyar. Yaya? A'a, menene ne kuma ni? Ku ki ji wani sabon labari. Ya maɗi da zaki da ni. Ba wani ya maɗi. Ai maganar gaskiya ce. To ai ni a ba hanyar zaman lafiya ake neman muku ba duk inda na karo wata kuka zama ku uku ai za a samu dawwammamin zaman lafiya. Yaya? Ki fito ki ji wani sabon labari. Ciao. biyu ba za a taɓa harkar haɗa harka arziki da ke ba shi ke nan ke ma kin zama kamar ta ko? Ya aka yi ne yau Allah. Wai kin ji aure zai ƙara. Ha, ni an matsalar ki yarinya Alhaji ƙara aure. Ta ko? Mm-hmm. To kin ji ma da ta ce tana goyon baya kuma har ta ce a yi ke kin tsaya zaki wa kanki samu giduwa. Haka ma zaki ce ƙara aure? Yanzu kina da bakin magana. lokacin da aka karo min ke na ce wani abu ne ke ni fa ba na son munafunci da iya yi ba dama kin san ina da ciki to wallahi yanzu na sai gara miki sai ki haife ni ai to wannan barin tsaya kuna fice ce ku ce abu nan ba yaya Allah ya miki albarka wannan dogon tunani ne naki da kika ina san kuma cewa zaki amfani da hankalinki ita ma ki ganar da ita to ni dai baka isa ka kawo wata a matsayin kishiya ta ba a cikin gidan nan ka dauko rigima wallahi ka dauko ruwan dafa kanka ayi mu gani kin ji abin da take cewa walalliya na ba ku ku tattauna ka kan amma ni dai ina za ka je ba ka isa ka kawo mana wata a cikin gidan nan ba a to ga yake nan ta ishe ki kwaye da ita hada cewa wani ya ƙaro. to wannan wancan kauna gare ki na saba da ke nake <laughs> kin zarce su kin wuce kin kece wancan ma ya bi ta ya ce ita ɗai ce wancan ɗakin ya ce mata ita ɗai ce wayo kama kuwa ina son in zo gurin gudan Allah akan wannan yarinya kusan karamar yarinya ce da Allah in ta yi wani abu ba daidai ba ya kamata ku dan sa ta a hannu yaya hmm? kin ji wani renin hankali wai karamar yarinya rainin hankali ko iskanci ni ba ta raina tuta za a tsakiyar kai na ga hanhowa murya kamar namiji watan yarinya ma ko kuma sai kuka mata aure ka hada ta da gamjejen namiji wai yarinya ko me yasa ba ku goya ta a baya ba kuma ta filin botu tana tsantin mutum A'a ai ba wata iya za ta yi ba ba ta iya zaki ba inna koya mata kora mata yawwa ga sako ki gaya masa ido ido na idansa sai na sauya masa halitta domin shi ne ya kutun gwila ya san munafancin da ya haɗa ta da mijin wannan fpd biya ne kama da kaza hausa ki gaya mai ban mutunci kada ya bari mu haɗu idan muka haɗu sai na dire masa rigar sa, har ƙasa ne na yaƙi ki gaya mai to za ki iya wucewa hmm, ki gaya gida ki ci da shi dai ai can zango Mira ka gan Allah ki cika ni. Ce ke yarinya ce a kai ki kai. In kula da ke amarya. Kora kora ka. Yawa. Yawa kai ka dai. Kai ka. Ke kawo nama a cikin da rikashi na kamo na bulbul. Subhana da kwata ne baki targade ba. Ke kan jin. Kashi ya baki targada ba jama'a. Kan mara shi tsiya. Kan yan gidan kushi. yau sa'i da haka su ne ai munafikin ne ne go wallahi jikin sa ya gaya masa na, zai zo ya sanye ma'ana da ni yake zancan kin ga can wajen da ya balle shi zan dauko in buga masa a kai sai ya kulu kansa ɗaya doya ɗaya dankali ɗaya Allah ne ya dasa masa zai gani har da wata maza a kai ha wato sadiya akwai abin da nake so na sani tun lokacin da Allah ya shigo da ke cikin gidan cikin yan kankanin kwanakin da kika yi a tare da ni al'amuran rayuwa ta sun canja kusan akalla kashi hamsin cikin ɗari. To, to ai kashi hamsin ɗin ma gaba ɗaya nake so in haɗa uwa shi. Allah. To amma menene kashi hamsin ɗin da na da kake magana Ai ba wani abu ne kawo haka illa tarairaya da kike yi, kulawa da ni farin ciki ko ba haka ba nuna damuwa akan al'amura salo da kike zuwa da shi kala-kala na yau daban gobe daban ta ɓangaren nishadi haka zalika kuma ga uwa uba maganar nuna mun tsagwaran soyayya to ai in dai wannan ne wasa farin girki Allah sosai kuma ni da nake so in ta ka tamkar ɗan jariri haba ni da nake so ka zama na tamkar ɗan jariri wanda idan ya kuka za a dinga lallaɓa shi ana jijjiga shi kin san inda kike ƙara burge ni sannan irin waɗannan kalamai da kike goma da su kullum wanda ba kasafai na fiye jin su ba irin labarin na su ba ko hikayoyi wannan yasa ko da yaushe zuciyata take daga buɗe kina faɗawa a ciki kina faɗawa ni kuma na ɗau alkawari ba zan rufe ta ba sai kin cika ta fam kamar yadda ni ma na cika ta ki take zuciya a to ai kuwa kafin ka rufe ta zan yi wu in faɗa a ai gwara ki hanzari ai ni ba sani ba sako matsawar za su ci gaba da zama cewa sun yi ma kansu na kasu mu kuma za mu ci gaba da an taya ma juna soyayya sosai me rage a ba ai mu kwankwaɗi soyayyar mu kawai bare da tura miki ayaban nan ni ma kuma in kora miki da ruwan lemu to ni zan samu na wuce ki kula da kanki kin gani in ba dan ya zama dole ma fito nan ba zan iya fitowa in fito in koma fito in koma hmm? to baby abin da nake so idan ka fita ka dawo da wuri ka san ni ba saba zama ne da zauna in ta surutan nan ba na fi so mu zauna ni da kai mu ta hiran mu mai daɗi baby kin san an dade ba ga mun kalmar nan ba tukunna ma akwai waɗanda suka bi su shi yasa nake so ka je ka dawo da wuri ka jiya ka maka idan ka dawo da wuri na tanadar maka waɗanda suka fi waɗannan. Wayo, wayo! <laughs> Yanzu na san na ji aure fa. Ah! Ɗan can da yake. Ya lafiya? Lafiya na ji kan kamar kana ihu. Ihu kamar yau. Muna ɗaki ne muka da an ce ah! To wayo ihu ne? Ko yau na fara faɗan wayo? Ko ku kuna min wasu ba zance na ji na soyayya mai daɗi wanda ya faranta mu rai. Kuma maganar ma ba za a yi kaɗaki ba sai an zo nan kuma a rinka ce mana wayo a cikin falo. Au ka'ida za a samu? ku lokacin da nake wayo wayo a gurin kwani ne korafi baby na ka su bata maka rai mu je in raka to saboda ka dawo to ba komai ai ku bi sani ba wayo baki biyu ai da na ka da maka baki biyu masu daɗi da abubuwa masu daɗi dan alfarma annabi sallallahu kasan ne ba maka ɗanye mu je ga ka kasan da sun ne sa duka in kuma mutanen da na zamani akwai wani abubuwa a kunshi a tattare da ku wanda sai an yi kokari an bare ake gane abu da hanzari zan dawo wallahi tallahi ai akwai abubuwa masu mai dole ba dama da ku saboda ba zan iya dure yanayin abubuwan da nake gani yau da gobe ba gaskiya bishan ne da lafiya 拜拜，出门。啊！你这个，你啊！你这个， alaikum ah sadiya sadiya me yasa miki duka duka gidan ba kuka ba da gidan kika bare da ita kisan kai zaki muka cikin gida eh to ai dai ka ja mata kai ka ja mata wannan dukan nan gaba ta sake mana rashin kunya a cikin gidan nan haɗa kai kenan kuka za ku yi min kisan kai a cikin gida ko saboda ku ya oke na gano yanzu ya ɗan taɓa ta ina ga lallai kina da matsala ya ya ya jikin naki <laughs> yanzu kuwa yanzu na gano kin ga abin da ake na gaba na hankali bane ki je na sake ki saki oh, saki da ke kuma ki je gida zan da ki sai me tun kana matsiyaci na aure ta ba ka da komai ai na ga saki na lokacin da kike da hankali kina amma yanzu da ga ki tana da matsala ba zan iya zama da ke ba ke kuma da kika hauta rango iri daya sai na nutsu zan san wani mataki zan dauka kanki amma yanzu ki tattara kanki sake in dawo cikin gidan nan same ki ki tattara kanki gidan ku Ai baka fage ni bane baka sake ba. Ni ka saka. Ina zuwa bari gaskiya ba mu kina lafiya? Lafiya lau. Alhamdulillah dama abin da ya sa na bugo miki yanzu saboda Hamisu da ya turo Saratu gida. Ye? Ya ce har sai sadda in neme ta zo gida. Abin da ya faru kenan? To kin ga kuwa dole su da dake Hajiya ma da ban san me yake tafiya ba. Lallai. Ba shi kenan, ai ni dama yanzu ba ni da wani aiki ne. <laughs> Idan Allah ki bawa ta haƙuri. To shi ke na hajiya ba ba haƙuri. Ki ce ta yi haƙuri. Kin ji ko? A wallahi kin fi da haka ba. Ba komi. Kuma yanzu nan da ta shirya ta zo ta same ni ni da kaina zan je gidan zan mai da ita. Zan turo miki ta Allah ya yarda ba matsala. Zan je ido na ya kwashe min komai in ji. <laughs> Dan Allah a yi haƙuri kin ji a yi haƙuri. A ba komi hajiya ba ba komi. A duk ne da ni da ke. A to ba damuwa na gode. na gode madalla sai an jima ehem madalla yawa haji yaron banza na za ka ce yarinya ta tafi gidansu ina ka taɓa yin haka to zan je in ci Wai na hamisu ne kenan. Yana ciki ba zan ga kayan muku. Ruwa aka ke ne ba da ruwa ne fara ba. Ruwa ne ya zo sha. Ki ki ki ki kira mishi Baby. Baby. Baby. Why baby? Akwai baby a gidan nan? Ah, baby. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaushe zama baby kuma? Shi baby ke baby? Wayo. Baki biyu. Kai ne baby? Wayo. Nake kai ne baby ita ma baby? Wayo. Allah sarki ƴan tsanaye. Sannun ku. Na Muna lafiya. Lafiya ne. Ina ina Habiba. Ina Habiba. ina Habiba. A. ta ce ta kula. To alhamdulillah. Haka nake so in ji. ta tafi gidansu to Allah raka ta ke gona to ita kuma wannan ɗin da kace ita ma ta tafi gida me ta maka kace mata ta tafi gidansu wani gidan za ta tafi a ciki ɗaya gidan hajiya zile za ta tafi ko gidana gaya min me ta maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato umma abun da suka nemi su aikata abu ne mai girma me kisa kai za su kome abun da suka dau hanya kenan to domin na zo na same su sun zage Eh. sun ci damara mhm. suka rufe ko'ina mm. suka samu yarinyar nan 'yan karamin yarinyar nan mm. ba na gidan mm. suka rinka duka suna jikka eh. har sai da suka ga ta kusan daina numfashi domin a su mana zo na tarar da eh, eh, to dan ya zame musu hukunci na ce duka baki ɗayan su kowace ta tafi gida sai na nemi ta ita kuma wannan ne cikilar neman mata lafiya Allah ya sa ta farfaɗo haka haka ne gaskiya ni ma ban ji daɗin duka ba ba kyauta ba bai kamata a yi doka ba sa'adatu Hajiya rashin kunya ba ta rinka mana kuma yana kallo bai hana ta. To duk da dai rashin kunya ta yi tunda ya ce baya na kai rashin kunya sai ku bari sai ya dawo sai ku gaya masa ga abin da take mu in ya so sai ku ga hukuncin da zai ɗauka a kai amma ba a ɗaukar doka a hannu kin ji ko ka ƙara daga yau kan ƙara ce insha Allah za ki sake je yawwa kuma zancen ta tafi gidansu to ka ƙara jin cewa ka ce wai sa'adatu ta tafi gidansu ka ji ɗaya saboda sa'adatin nan idan ka ga aurenka da sa'adatu ya mutu to sai dai mutuwa ɗaya ya mutu ya bar ɗaya amma ana zaune ita ce matarka dindindin ba inda za ta in gaya maka dama ka sa a cikin zuciyarka. Ita sadiya ba. Sadiya nake gaya maka? Na sa'adat ta kama da sadiya. Iya? Ina ruwana da zancen sadiya. Me ya haɗa da zancen sadiya? Sadiya ta ga abin ka je ka kwaso. Kuma da ka kwaso ta idan ka ga dama ta zauna kai ka sani. Idan baka ga dama ba ka raka ta gidansu ita ta kai ka sani. Ni me min zafi? Sa'adat nake gaya maka ka buɗe kunnuwanka da kyau ka ji abin da nake gaya maka. Hamisu kadda ko da wasa ka wani gigi ya kwashe ka kace wai sa'adi ta tafi gidansu ka ji ko ko na mutu ba zan yafe maka cewa ka saki sa'adatu ba ba zai yi ba sa'adatu kuna nan tare da ta sai dai mutuwa ta raba yawwa hmm, ka ga me za a yi ba abin da za a yi da sadiya da sa'adatu sai dai su zauna habiba ta riga ta tafi kenan alhamdulillah ma Allah ya amsa ta da ta kasar ka ta tafi su giyar sa'adatu mm, giyar mm, mm, habiba ya sauka daga kanka to kaga shi kenan ta tafi kenan ba za ta dawo ba ka ji in gaya ka gaskiya ko da wasa ban yadda ba ka dawo a rabu da karfin kafa kuma shi kenan sai ka sake ɗago ta jaraba ka kawo gida dama an zauna da ita ana ana ana rurati kullum a cikin masifa ake da bala'i to ke kuma ina so in gaya miki babu ne sa'adu ba sa'adu ba ce ta girme ki ko a haka a shekaru ta girme ki balle kuma tana gidan miji kin ta riga ki zuwa gidan miji kina ji ko ko da wasa ban yadda ne ne shiga tsakanin ku ba ku zauna lafiya kada ki kuskure ki rena ta ita ma ba za ta rena ki ba kowa ya zama sa lafiya lafiya kun ji ko ba son tashi hankali kan kare ci. To, kin ji dai. kai sai yau. Kin ji dai abin da kuma mata ce. Wace ce ta ce? Kuma ki bi ta a hankali ki biya miya ki bi wannan abubuwa. In an yi miki wani abu ki wuce da. Kare da gaga lutsar kawai. Shi sa mata suka same su in suka bai da sai su bai da kai wani butan. Duk sai da suka buga ka suna ta buga ka kamar kwallo. Wannan ya make ka sanan wannan ya make ka sanan. Allah ya shirya. Ku zauna lafiya. Ku zauna lafiya.